الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يؤمن فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna tsara godiya ga Allah da ke ba mu dama muke samun haɗuwa a wannan majalisi mai albarka don ci gaba da karatu ne cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin na imamu nawawi rahimahullahu ta'ala da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau a yau insha Allah ta'ala za mu ƙara sababin mu na annahi al-kiyani al-qur'an wal munajjimin wal ubad wa ghayr dhalika mimma dhakara al-musannif dan ba manta ba satin da ya shuɗe darasin mu ya ƙare kan hadisu na Abbas radiyallahu anhu اليوم دار ذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه ما جنب إمامه قال وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فبعد رواه مسلم وأنا حديث شمعه kusan bayani yake yi dangane da abin da wannan babu ya kunta hani dangane da zuwa gun bokaye ko canfi ko wani abu makamanci wannan da yin waɗannan abubuwa duka la'ayar rukun kadam ya taɓa iya ture abin da allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ta tabbin hakan ya ce na zo wajen manzan allah sallallahu alaihi sallam. yace inni hadithu ahdin bi jahiliya ana ban dade da barin jahiliya ba ma'ana ban dade da shiga musulunci ba akwai sauran kulkushin abubuwa da muke yi a jahiliya don haka yanzu nake so ni san matsayinsu da hukuncinsu a musulunci wannan yana nuna mana wato irin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi za su rayu da manzo sallallahu alaihi wasallam har idan suka karbi musulunci to suka karbe shi ne karba mai karfin gaske har sukan tuna baya abubuwan da suka aikata na jahiliya su ga ya kamata su yi bincike a kai ba don komai ba sai dan kada su ci gaba da yin su a musulunci al'adun musulunci na rufa su da haka kira shi yana da kyau idan mutum ya musulunta yanzu ba laifi a canza shi wasu abubuwa da suke yi kafin musulunci ko kan kafin karɓarsa musulunci ko kuma shi da kansa ya yi bayanin wasu abubuwa da yake yi kafin karɓarsa wannan musulunci ba don komai ba sai don ya zamanto musuluncin nashi ya soma jimuwa ne a bisa turba mai tsarki allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam haka don ya fahimci cewa abubuwan da zai gaya masa nan gaba <coughs> abubuwa ne wanda ake yin su a wancan lokaci na kafin musulunta وقد جاء الله تعالى بالإسلام تقاشي ألا يكرم kuma mun shiga wannan baiwa ce dace بيواتي داكيني ce daga Allah. wallahu yahdi man yasha ila siratul mustaqim Allah yana shirye da wanda ya ga dama zuwa tafarki maribi ba ka ba yi ka bane ba labarar ka bane wani kuma ka ga yana gidajen cinsa ya duka wani na ubangiji subhanahu wata ta'ala lokacin da musulunci ya zo ya ce ga shi musuluncin ya zo fadin sa wannan ya dullo a da annahu aslamu yana nuna su musulunta sun karɓe shi don ya yake wa qadda Allahu bil islam fa aslamna rashin fadan yana nuna cewa sun san da sun surga sun karɓan wa inna minna rijalan ya'tuna al-kufar idan a cikin mu kafin zuwa musulunci akwai masu zuwa gun bokaye ne matsayin wannan sai ban zai ce fara ta ihimi karka je wajen su da aka ce falaya tiyannahu kan su je gunsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimci cewa tunda shi ne ya musulunta to shi din kai yake sauran da ba su musulunta ba su ma su musulunta sai musuluncin ya dora su akan wannan turba saboda haka ashe yayin da mutum bai musulunta ba ba ta masa da'awa bi furu'il islam sai dai ka fara masa da usuli ka yi ƙoƙarin ka ga cewa ya karɓi musulunci in ya karɓa to abin da ya biyo baya kuma sai ka gina masa cewa musulunci ne zo da shi a kenan ba ka zuwa ka yi wa musulmi ba awar yin sallah da awar haramci mushe awar kaza awar kaza kokarin da an yakbala islamu awwalan in ya karɓi musulunci da farko to abin da zai biyo baya duk mai sauki don haka annabi sallallahu alaihi wasallam tun da shi din ya karba yake to kai din karkace ulti wa minna rijalun yatatayyarun a cikin mu kuma akwai masu canfi da tsuntsu kuma muka ce canfin nan bai takaita a tsuntsu kawai ba ko me ka canfa shi cewa yiwuwar wannan abin zai haifar maka da illa zai haifar maka da damuwa ko zai kawo maka alkhairi to duk wannan wani abu ne wanda musulunci bai yadda da shi ba alkhairi wa shar kulluhu min Allah kowanne daga Allah ne kuma Allah ya sanya su su biyu su zama ibtila wa imtihan Allah madaukakin sarki ya ce wa nablukum bil khairi wa sharri fitna wa ilayna turja'un kowanne Allah yana iya jarraba mu da shi alkhairi ka ganka cikin wadata cikin jin daɗi cikin yalwa rashin lafiya baka san da ita ba talaucin rayuwa baka san da shi ba duk wani abu da ake kuka da shi na kunci kai ji kake yana wucewa na bari wani kuma tun da ya taso a wahali kullum a wahala in ya taɓa nan wahala in ya canza wancan sana'a sai ga gara ta da in yi nan duka dai ta girba min ba wani kuma yau a samun gobe a rasa yau a samun gobe a rasa duk haka Allah yake tsara kayan na da abin da ya jiro mata ka yarda min Allah zai yi a samu wasu asbab amma dai ka yarda ko da da asbab din ha la yatimmu illa bi qadarillah tasirin su ba zai amfani ba sai da ganin daman ubangiji subhanahu wa ta'ala yake to masu fi wannan jantin annabi sallallahu alaihi wasallam ke zalika shay'un yajidunahu fi sunuri fala yasidu ita wannan wani abu ne da za su rika ji a ransu idan abu kaza ya bayyana to abu kaza zai faru idan na fara ganin wani a harka ta ta kasuwanci to zan yi shiri a idan na ga kaza zan shiga damuwa ita wannan wani abu ne da yana kai komo a cikin zukatansu ya ji duna rufi su duri ne fala ya fito kenan kada wannan abun ya hare su yin abin da suka sa a gaba duk abin da za ka yi ka fito daga gidanka za ka yi ka ga wani abu da bai ma ba to ka nemi tawakkalin Allah subhanahu wataala za mu ji a gaba a babu nahyi an taqayyum in har taqayyum din ya zo maka me ya kamata ka yi na addu'o'i sannan kuma ka sa gabanka akan abin da kai niyya ka roki Allah alkhairi cikin sa ka nemi kariya daga sharrin cikin sa don haka annabi yace kada wannan ya shi yasa a gaba za mu ji cewa da bayu da manzo sallallahu alaihi wasallam yake muhari akai shine wanda yamna'uka aw yadfa'uka wanda zai sa ka kai abu ko ya hana da zarar an samu wannan camfin a ranka ka da wajen yin abu ko ka yin abu don yi wannan tasirin jin da kai a ranka to hana hul mazmu amma idan ka jin zai yi a faji'a da ɗan adam ya ga wani abu sai shi ɗan ya raya masa kai wannan fa an yayo da alkhairi kuwa an yayo kaza amma duk da hakan ya yi fawwada al'amuran duka zuwa ga Allah ya yadda cewa shine mai bayarwa shine mai hadawa kuma bai hana shi ya ci gaba da yi ba in abin ya faru shikenan shi ta ji abin da ya same ka ka yarda ma sha Allahu qadarullah wa ma sha fa'al yadda haka Allah ya kaddara kuma haka ya kasance kuma aka ce in wani abu ya zo maka wanda ba ka so to wala ta kullum an yi ka kaza kana kara karka ce ai da yi kaza da abu kaza ba a haka Allah ya tsara to ka yarda haka Allah ya tsara ne qultu wa minna rijalun ya yace daga cikin mu kuma akwai waɗanda suke amfani da zane su zazzana wasu abubuwa su cewa abu kaza zai faru ko kuma hanyoyi ne na tabbatuwan wasu abubuwa قال يجي كان نبي من الأنبياء يقول yace akwai annabin daga cikin annabawa Allah ya bashi ilimin ya iya zana wasu abubuwa don su isar da shi zuwa ga wani wuri ko su nusar da shi zuwa wani hanya ko su tabbatar masa da wani abu da yake hararowa ko wasu abokan gaba da yake kokarin halinsu duk Allah ya bashi yadda zai iya zana al'amari ya dace da kaddara kuma abu ya kasance ki akwai mai yin wannan wannan wani ilimi ne na daban wanda ba wai wani ba ne ba wani tsafi bane daga cikin baiwa ne da Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi ma wasu yace faman wa faqa khattahu fa wanda zanen sa ya dace da abin da ya zana ya isa zuwa ga wani wuri da yake so to ya dace da irin wannan rabon da Allah ya bai ma wani daga cikin annabawansa da suka gabata ina akan samu wasu baiwa da aka bai ma wasu annabawa kuma a cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama a samu wasu mutane sare an bayi Allah ya musu baiwa shigen irin ta waɗannan da suka gabata wannan ba a sanya shi cikin duba da matsafa suke yi da duba da 'yan boka da suke yi don haka kada ka je wajen boka ya gaya maka wasu surkullansa ka ɗauka cewa irin wannan galibi akan same shi ne mu mijalin salihin simawun as-sala a zahirin su bayan Allah ne na biyu, su rike Allah kuma suna hoton Allah Allah zai iya musu wata karama shi ta musamman akwai tun auliya wanda aka iya samu da kuma izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu zafi. hadisi na gaba yake Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعلوان الكاهن <coughs> النبي صلى الله عليه وسلم أشوانا حديثنا أبو مسعود البدري والنشينا حديث مثل الشيعة أو النباتي يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا هلا ثمن الكلب كل كريم ana harramahu na ai harramahu ya hana cin kudin kare domin kare wata dabba ce wacce annabi sallallahu alaihi wa sallam ce mala'iku rahma la yadkhuluna baytan fihi kalbun aw sura wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi alkawari da mala'ika jibril zai dawo bayan ya zai to lokaci kaza zan dawo har lokacin yayi sai bai ga mala'ika jibril ya shigo ba yake duk yadda aka yi akwai wani abu a ɗakin nan da ya hana mala'ika ya shigo amma baya kan ya in ya faɗi magana haka take zai zo so da haka annabi sai ce a bincika ɗaki salawatullahi wa salamu alaihi ashe lokacin da ake ɗaki ba a ankara ba wani ɗan kwikwiyo ya shigo ya shiga ƙarƙashin gado ya ɓuya ko bayan ƙofa ko wani ajiyar makamcin saboda haka aka fitar da shi ana fitar da shi kuma sai ga mala'ika jibril ya shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na san akwai wani abu da ya hana ta shigowa sai ga masa tabbas wannan karen ne ya hana shi shigowa kaga kenan a shekare yana daga cikin dabbobi masu wato tun kuɗe wata alkhairi na mala'iku rahma ko mala'iku masu wato ni'ima ga bayin Allah sai dai wasu malaman istisnau kalbatsai sun ware karen farauta suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da togaciya dangane da karen farauta cewa shi ana iya tattalin sa ko tanadinsa ko sayansa don raka dabbobi kiwo ko kuma yin farauta da shi domin da haka ne aka halatta mana cin karen da mu dabbar da kare kama in ka koya masa kiwon ka koya masa farauta ya kuma je ya kamo abin da aka ce kamo din kuma aka fahimci cewa kai ya kamo wa lokacin da za ka aika shi in ka ce sir bismillah ma'ana ka tafi da sunan Allah kuma ya je ya kamo abin ko da ya mutu wannan kamo kamowan fahuwa zarfahu yana matsayin yankari sai dai in an samu cewa ya kamo wa kansa mai alamun ya kamo wa kansa lokacin da ya kama an ya so mace wannan an san ya kama wa kansa ne wannan ba za ka ci ba ko kuma an samu sun yi musharaka da wani karan daban wanda shi kuma zai ba ko yadda shi aka yi ba to wannan aka ce firaran min al ba don kada a samu rikicewa nakan ne ya kama da gaske mutu ko na wancan sai aka ce ka bar shi duka wannan wanda ka'ida ne na usul cewa idan tabbata halalu bil haram to ka jami'a idan an samu halal da haram sun cakuɗe an rasa gane wanne ne gari bar su duka saboda haka malamai suka ce tun da an samu tozaciya da kare wanda yake na kiwo saboda haka ashe shi yustasna minhu ana iya ware shi cewa dan mutum ya sayi kare ko ya sayar don wannan bukatar to wannan kudin baya zama haram kenan wasu malaman sun tafi a wannan ra'ayi to saboda haka ashe halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamanin kalb to sai zama gairu kalbi sai banda karan farauta wa ma'arul baghi da kuma sadakin karuwa ba wai sadaki ba an kira shi sadaki don ana ba ta ne don samun biyan bukata da tsaraicinta a ji daɗi da shi kuma tsadaki da ake ba wa wato eh, ya ta ta arziki ya kamammiya shi ma wannan ne babban muradi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ka auri mace in har ka sadu da ita to aka fi ma'ara kullum ta cinye sadaki duka don haka aka kira sadaki eh, bimastahlaltum bihi furuji A akhadtumuhunna bi fila kun karbe su kun aure su da amana kuma da sadaki ne Allah maɗaukacin sarki a hannun lakum istimta bihim ya halatta muku jin daɗi da su saboda haka kenan abinda mutum zai ba wa kawowa to shi ma ya zama wata haramun duk da cewa wannan aikin da take yi shi kansa haramun ne da haka abin da za ki samu ta dalilin sa wa huwa haram wa hulwani kali da dabarun boka shine hulwan dabarun da zai ma domin abin da zai ma duka dabaru ne in yi ma dabaru har ka iya ba shi wani abu ko ya ci ya ci haram saboda haka yana gina kansa ne da haramun don haka bai dace ka ba shi ba da aka yi maka maganar jarkaje aka yi maka maganar hannu sai kuma aka gaya maka shi kuma aka gaya masa shi ma cewa abin da zai samu ko da ya sha wahala wajen yinsa to bai zama masa halal ba kuma bai dace a bashi ba wannan yana nuna malamai suna nuna ji abin da aka haramta cinsa ga wani to kai kuma an haramta ka bashi wannan abin don ya ci nan allah haramta maka cin wani abu to bai kamata kai ka ba wani kyautar sabon kafin kibi ko da an shi addinin da ya halatta masa to karkai haka sai ka hakura da wannan abu ka nemi canji a wajen Allah fara wata ta'ala Allah ya samu dace wannan babin ya kare sai babin da zai biyo bayan sa shi ma kusan tafiyar su guda babun na'i an tafayyu wanda mun yi tsokaci a kansa kafin malam ya wani masa babi mai zaman kanta ya ce fihin a hadisu sabiqa fi babi babi qablahu shi ma ya ce hadisan da suka gabaci wannan babin ya kunshi abubuwan da yake cikinsa to da malam ya tashi bude babin a tafayyun sai bude shi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kusan sai ya rasa ayatun yake yin hakan kusan wannan aiki ɗabi'a ce ta magabata da dama wanda duk babi da za su soma lokaci suka dubi aya ko wacce ta dace kamar imamu bukari yakan yi haka kuma shi ma imamu ya yakan yi haka amma a wannan babin akwai aya amma bai iya la'alla ba ta zo mata ba wa la'alla sai wasu dalilai na ɗan adam ya sa bai iya kawo ta ba to sheikh abdulwahab محمد بن عبد abdullah a كتاب التوحيد shi da yayi wannan babin yace babu ma da fi tafayyur ya kawo wannan babin sai yace wa qawlullahi ta'ala ala inna ma qa'ilukum inda allah walakin aktharuhum la ya'lamun wannan an kawo kisa na قول موسى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه idan wani abu ya same su mummuna sun san musa sai su jingina shi ga annabi musa a rai salam ke ai zuwan gari wannan bala'in ya same su sai su canfa sun canfa zuwan annabi musa a rai salam da wannan musiba da wannan fitina to sai allah madaukakin sarki yake cewa ala inna ma ta'iruhum inda allah walakin aktharuhum la ya'lamun ki ki ga musu sanin cewa wato ta'iruhum abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa Abdullahi bin Abbas yake cewa qa'iruhum ay ma qada alayhi wa qaddara lahu abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara ne ya kuma nufe su da shi saboda haka ba wai wani abu bane wanda za su ce dalilin annabi Musa ne ya zo da shi a wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare hakan zai faru saboda haka in abu Allah ya kaddara zai faru to ba wani mutum da ya isa ce don me wannan abun ya faru kuma Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana haka fa iza ja'atu hasana qalu lana hadi wa in tusibum sayi'a yatayyaru bi Musa wa man ma'a idan abu mai daɗi ya zo na ce namu in mara daɗi ya zo sai su wa annabi Musa alaihi salam to sai Allah yake musu inkarin wannan al'amari cewa ba haka bane kuma a suratu yasin da Allah madaukakin sarki ya kawo isa wajen launin matsalan ashabar karya ija al har zuwa inda Allah ya ce kalo ina tafayyar na biku da illan canja hula rabbi wannan kuma ya matsan na kun nuna azabun alim kalo tsawa'in a in zukirtu bal an tun kawo musulun to duk wannan ayoyin shek abdullahi ya kawo su muhammadu da abdullahi ya kawo su cewa eh, allah maɗaukakin sarki yana gaya musu eh, ta tsayar na biku wato mun ɗan muku jinkiri mun kuma nuna muku abin da muka kaddara cewa an dai ku bari ba da na zuman da kuma da yaman sannan kun yi na azabul alim suke gaya wa annabawan da allah ya aiko to sai allah ya musu raddi cewa ƙalu ta'irukum a in zukirtum bal'antun ƙaunin musu mana abin da kuke jambawan ai tare da ku yake Wana harzukun wa ma na'akum min sharri ma'a abin da ya same ku da kuma abin da ya zo muku na sharri to bi sama bi a fa'alikun wa kufrikun wa mukhalafatikun a salihin don me a in zukirtum Don mun muku wa'azi shi ne kuke ganin kamar da abin da ya same ku mummuna mu ne muka zo muku da shi bal'antun ƙaunin qaumun mutane ne masu barna kawai to ma'ana dai duk abin da zai same ka na barna to karka jingina ma wani to da yawa wani in abu ya same shi sai ce aidan zuwan suwa ne da ba ku zo ba da kaza ya samu misali a ce ana rabo na wani alkhairi wani ya zo ya wuce gabansa yana zuwa kuma daga karba sai aka ce a kari kaga sai da wuya ne imani ya nuna maka ba da gona bane ba kowa bane ana raba abu misali ana raba zakka na kuɗi wani ya zo rububi ya zo ya sa ya wuce kai je ya samu kai kuma da aka kusa zuwa kai aka ce ya ƙari dama na mutum ka tsari. to ba kowa ne zai yadda cewa dama ma a fito aka nan ne kuɗi sai maka da yawa wani zai ce ture ni da kai ka je gaba ne ya sa samu to ana so ka yadda cewa duk abin da ka samu to ka yadda cewa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara abinda baka samu ba kuma ka yadda cewa wannan ma muqaddarun ne min Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin ayoyin da ya kamata a ce Imam Nawawi ya bude wannan babin su to amma Allah bai sa ya haka ba sai kawo kuma hadithu Anas radiyallahu anhu yace an Anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال كلمة طيبة متفق عليه والله حديث إلى روايات دبندبا إلى روايات ديوة والدروس سنقارة يد النبي صلى الله عليه وسلم أولا كتاب النبي كتاب التوحيد بأن يكاو حديث لا عدوى ولا طيرة sai ƙara da wala hama wala safar wannan kuma hadisi ne mutafakun alai to amma a nan ya tsaya akan la adwa wala tsiyara sai ce wa yu'jibuni fa'al wa yu'jibuni al-fa'al wa man fa'al sabai suka ce wa man fa'al yace kalimatun tayyiba to annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yace la adwa العدوى هو مجاوزة المرض إلى إلى الصحيح tsallakewan ciwo daga mai lafiya zuwa mara lafiya ma'ana wannan bayi da lafiya ciwon ya tashi ya tafa wannan to akwai canfi na larabawa da suke ganin cewa shi ciwon ya taɗinu min indi nafsihi ma'ana da kansa ne ciwon zai iya tashi ya je ya samu wani sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kora wannan kyautu yake la adwa mana ciwo baya tashi a karan kansa danganin damansa ya taki je kama wani ciwo baya yin wannan in ka ga abu ya faru irin wannan to qadarun min Allah wani kaddara ne daga Allah subhanahu wa ta'ala amma ciwo a karan kansa to ba zai iya tashi daga wani zuwa wani ba sai dai malamai suka ce idan ya tabbata a ilmance likita ya ce ciwo kaza in ka fusance shi to za ka iya ɗauka yana daidai da me yana daidai da annoba ke yana daidai da annoba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ji annoba a wani gari to kar ka shiga wanda yake ciki kuma kar ya fita me hikiman kar ya fito mara da Allah zai fito da ciwon ya samu wanda baya ciki me yi kiban ka shiga kai da baka da shi ka shiga zai yi ka ɗauko to wannan abu ne da ya tabbata to amma ka yadda cewa shi ma wannan tashin ciwon zuwa kan wani ba wai ganin daman ciwon bane a kadarun min Allah shi yasa a wani riwayan yake cewa wala yuridu mumridun ala kada a shigo da mara lafiya cikin masu lafiya domin me domin ya tabbata a likitance akwai ciwukan da in wani ya raɗe su zai iya ɗauka in shi lafiyayye ne ya raɗu wannan zai iya ɗauka to amma kai yadda cewa abin yana faruwa ne dan karan kansa dan ganin damansa shi kansa ciwon to shine abin da ba a so ka yi itiqadin wannan shi shine malam yace المراد نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تؤدي ko ta'adi bi tabiha la bi fi'li Allah subhanahu wa ta'ala shi abin da ake so gane ka kore aqidar cewa shi wanda jahilai suke yi kafin zuwa musulunci cewa shi ciwon yana tashi ne da ɗabi'arsa da ganin damansa ya je ya shiga wani la bi fi'li Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ba wai hakan bane abin yana faruwa ne bi qadarillahi subhanahu wa ta'ala shi ta yake la adwa to adwa ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya mai fassara guda biyu cewa la din tana iya zama nahyun mana kada ka yi al'adwa mana kar ka tunanin haka wani kuma yake a wani fasarar sai ce annafiyu korewa ne mana babu ma babu wannan tasirin kwata-kwata wannan fiye yi minan nahi shi kuma korewan ya fi karka yi a ce maka babu abu kaza ko karka yi abu kaza to akwai shi kenan amma karka yi amma babu shi to kaga babu nema kwata-kwata kuma wannan shi ya fi karfi la adwa babu wani abu mai suna adwa mana intiqal ma ila sahibi tafiha wala qiyara kuma babu canji Ana ba wani abu da zai iya canfe wani abu ya canja wani abu na kaddara sai annabi ya ce wa yu'jibu lil fa'al sai dai al yana burge ni me al zance mai kyau wanda zai zama kamar arashi mai arashi ka faɗi magana da kuma dace da wani abu wanda ba alaƙa tsakanin amma sai kuma ya faru misali yanzu a ce eh, ɗanka ya ɓata masarar ko ɗan wani ya ɓata zan ka ce ko kai nake faɗa ɗan wani ya ɓata kana nema ka zo kuna na da wasu kana tattaunawa sai ka ji wani daga waje yana cewa ai an gan shi shi ko yana nufin an ga wani abu daban ne fa ba ɗanka ba sai ka ji a ranka kamar yi wannan ɗan aka gani a shi to da ba naka bane amma wannan shine alfa'a sai ka bi sha'awar ina ma a ce wancan zancen fa dafa walanka ya dace da ɗanka fahimta ko mutum ya ce maka eh, ka aiki wasu su nemo maka aure a Kano ko a Kaduna to kana nan sai ka ji wani yayi waya na ta ah, an baki kaga sai ka ji kamar kai ne A na ma sakon nan na nima yadda mun ji wancan magana ake mun gane alfa'a yi to annabi yake yujibu ne fa'a na sha'awan fa'a mana ya ce sabai suka ce wa man fa'alu yace al-kalimatu tayyiba zance mai daɗi in an ji kana neman abu wani ya zo ya gaya maka wani zance mai kama da za ka ji abin yayi shi ake magana wannan ba a ce masa laifi ne saboda haka ba canjewa kai ba ka ce maganar da wannan nan ta lalle za ta iya tabbatuwa akan abin da ni nake a a'a kaya dai faɗi maganar kuma ta yi dafa da halin da kake ciki zai kai sha'awar ina ma abin ya yiwu wannan shine alfa'ad ina fatan mun gane to Allah ya samu dace saboda haka a wannan riwayan kuma da yake la adwa wala tsira kuma ce wala hamma wanda babu shi a wannan riyadu salihin shi amma kuma shine kamar fatalwa yadda ba wuce yake cewa mutum ya rasu wani ana iya ganinsa ya zo maka cikin bacci ko ya zo maka ya gaya maka wani magana daban ko na maka makamanci wannan annabi ce shi ma wannan babu shi wala safar larabawa kafin zuwa musulunci sun camfe watan safar cewa wata ne wanda ba alkhayya mutum aure ya aure a watan safar to ba shi ba yaya to yi sallama da yaya ko kuma arzikinsa zai rika baya baya ko wani abu dai makamancin wannan annabi shi ma ya zo ya ce wala safa to babu shi wannan aqidan da kuke da shi shi ma babu shi to saboda haka dai duk nan wasu abubuwa ne wanda akan yi su a zamanin wato jahiliya kuma cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ne la ajwa wala qira yace wa yu'jibuni al-fa'l to daidai yake da uslubi na Allah subhanahu wa ta'ala wa lokacin da in ya faɗi wasu ahwal na muminai eh, na kafirai wanda ya firgita mutane to sai ga kuma an biyo shi da ahwal na muminai don ka ji daɗi wannan uslubi na at-targhib wa tarhib cewa da ya hana su al'adwa wa tsira sai ce yurjibu fa'al don ka dan ji dama dama kar a rusa maka wancan gaba ɗaya babu badal shi sa da Allah ya hana asariqa sai ya halatta kasuwanci da ya hana azina sai ya halatta aure haka abubuwan suke gudana in ka hana wancan sai ka kawo sauki ka kawo wani a madadinka amma kan mutu a mutane da abin da suke yi ba canji to ka jefa su cikin damuwa Allah ya samu dace hadisi na gaba yace عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفقر في باب عدوى باب طيرة وإن كان الشؤم في شيء معنى الشؤم شيني عمد بهوش يجي في بس الشؤم أنا يطاموش تقول يا رب تقدم يتكاوى الشؤم كل ما تتاكو تنيكا تقول الشؤم ما تتاكو to a nan aka samu su to a shi'un shi ne mummunan abu abu mara kyau shi ne a shan wata sha'un ai tawakku shan ne min at-tatayyun yace amma tuwon shan dangane da canfi yace to sharrin yakan iya faruwa an fi zatonsa a waɗannan abubuwa guda uku adda wal mar'a wal gida malamai suka ce gida ya zama to zayyik كنت تتشي والدار تكون ضيقة قليلة في المرافق وبينا شيء زمان شوف ثم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثا ثلاث من الشقاء أبو أكونا في كم وتغش من داتي واحد نفر قرص يجي المرأة تراها تسوقك ما تريد أن تدنجع كان دولة إيتا كأويت في وجه زمان تلع أو تحمل لسانها عليك sai ta zagin ka ko kuma duk inda ta je sai ta aiwanta ka ba ka da kimci aiwata wasan gidan nan har hadda in ma kana da wata matar ita ta shigo sai ta zuga ta ita ma ke za haka kike zama da wani dama duk in wannan shu'uni ba na damuwa ce والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها wa in تركتها لم تلحق أصحابها ma'ana ita kuma dabba malamai suka ce dabban da ba ta zuwa yaki. fiha shu ko kuma dabban da ba ta aihuwa fiha shu ko dabbar da za ta zama mai taurin kan da za ta yi ta dukan ta dukan da dan ta yi gaba ba za ta yi ba ta gajiyar da kai kuma ka bar ta ita ta kadai ba za ta yi sauri ta haɗu da abokan da biya ba to duk wannan shu'u ne sannan eh, su ne wayannan abu uku gida ya zama mai kunci to alama ne na shi'uncinsa mace ta zamanto mai mummunan ɗabi'a ko kuma ba ta aihuwa alama ne na shi'uncinta na shi'uncinta kuma dabba ba ta zama da alkhairi to duk ana samun wato lalacewa a cikin irin wayannan abubuwa amma wasu abubuwa na rayuwa ga baki ɗaya malamai suka ce a shi'un baya shigansu imamu tsabarani ya kawo hadisi yake cewa shi'un da diku sahatiha wa kubtu jiraniha ce gida in ka ana ce ma gida kunin gida to ma'anarsa yana da kunci gida ne kuntatacce a takure ake kamar mutum ya ce yana gidan haya ɗaki ɗaya kuma ‘ya'yansa biya haka yana cikin kunci ɗaki ɗaki shi da matar kaɗai ma damuwa ne balle kuma ce ga ‘ya'ya wannan yana taimaka babban shuguncinsa kuma shi ne ba kai ba iya tambayin 'ya'yanka. kai damuwarka ma su je su kwana a ko'ina su barka daga kai zai yi zai war ko kuma kai din ka bar musu ɗakin ka babuwar wajen ka zo ba shi kuncin da wuce wannan mutum da iyalinsa amma a zai yi fil ab wannan damuwa ne yake to bayan wannan wa kubtu ha, ga kuma munin makwabtansa makwabtan shi ma su zama damuwa wanda mutum ya samu mummunan makwabci damuwa ne nabi sallallahu alaihi wasallama wata rana wani mutum ya kawo kukan makwabcinsa yana jamunsa wanzu sallallahu alaihi wasallam ce kwashe kayan ki ka zo ba ki hanya ka zauna kowa ya tambaye ka ka ce makwabci na ne ke shi kuma ya aikata haka kowa ya zo ya gaya masa ki ka wannan makwabci na ka Allah ya mai kaza wannan ki Allah ya ne wannan ki Allah ya ji labari shi da kansa ya zo a guje ya nemi ya fi masa ya kuma ba shi wurin zama mai yalwa ikiwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya yace wa tumu dabba mal'uha zaharaha ce shugabancin dabba kuwa a bar hawa to ta hana ka hau duk sanda ka hau ta kana so ka je wani waje kan ta su ka kasa nutsuwa a kai dole ka sauka kamar mashin ne bai da bai da bai da bai da fib mai kyau bai da tayi masu kyau ko mota mota in ka saba shiga mota mai kyau in ka shiga mara kyau to je ka ji kamar kai ne a ita ce a kanka ma kai ne a kanka ma sai ta ishe ka kana tuka ta amma kana tsaki kana wahala sai ka gaya ta hakura da ita to shi sa yana daga cikin sa'adatul mar almarkabul amin zai yake daga cikin jin daɗin rayuwa ka samu abun hawa mai lafiya an ka auka ji ka alɗe sai kai tafiya mai nisa ba ka gaji ba amma ban akwai wahala to tafiya ƙarama za ka gaji kuma ko ina zai tsani Allah ya kyauta ce wa shukrul mar'a ko hukumi rahimiha wa su'i khuluqiha yana daga cikin shukuncin mace ta zamanto akima ma'ana ba ta ƴaƴa wacce wata jishu umkin ta ta ga ƴaƴan ta sai ta tausaya ba. Hmm. to ita ba ƴaƴan da ne ke wasu ukulukiha ga mummunan ɗabi'a ga ba rizon na ƴaƴa ga ba rizon na magana mai kyau ba wani abu kenan da za ka gani ka samu raha kuma an ce da taskunu ilaiha to kai damuwar ka ma dare ne gara da rana za ka gun abokai za ka ranta kowa ya shiga gida dare ya yi dole can za ka koma sai ka ga mutum ya rikici shi ne gun mai shayi can shi ne gun mai tsiran can in an gama wancan hira ya je wata in an gama wannan ya je wallahi wani ka bibiya da za ka buɗe ka to shi umul mar'a Allah ya tsawo ka roki Allah ka ne hada ka da mace shi umar to da ka in baka yi aure ba ka yi ta wannan addu'a in kuma ka yi ka yi fatan ba ita ba ce Allah ya kare حديث نبي وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا شو Allah ya sa su rayu da su a matsayin abokansa sai na abokan rabbi Allah, anhu babu wani abu na jahiliya mai muni da aka samu tarihin yana aikata shi tun san zuwa lokaci da haka Allah ya tanaje shi ya zamanto wato aboki na hannun jaman manzo sallallahu alaihi wanda shi Allah ya kimsa wa manzo cewa ya rike shi abokin hijira kuma shi Allah ya kira shi sahabi bi nafsul qur'an nafsi ne na qur'ani Allah ya kira Abu Bakar radiyallahu anhu abokin manzo shi yasa Imam Malik rahimahullahu ta'ala yake duk sahabbai in kai inkarin sahabbancin su kana da dama dama sabanin Abu Bakar kana kare sahabbanci sa kayan rija domin Allah da kansa yake ibn yaqulu li sahibihi an gama la'in ba baka zama ahlus suna bukata da domin kana cikin damuwa ka dubi wannan bawon Allah wai har za a iya gaya maka wani abu ka ji cewa kai za ka iya tura mai a jan sai lalacewa ta ke lalace kuma ka nemi sa'ada a duniya wallahi laka khizyun fi duniya wa azabun fil akhirah Allah ya kare mu hadisi na karshe shi wannan bari mai albarka في عن عمر بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت السهرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا يرد مسلما ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك wannan shi husnul fita an gama maka rancen janki da makamantansu aka ce to ga maganinsa yayin da canfin ya zo kuma sadafal qadr ka ji wata damuwa dangane da ganin wani abu da kai kuma ka sa gaba a tafiya kuma ka ci gaba ka yadda aka Allah ya kaddara kuma mummunan abu ya zane ka to me za ka yi zai ka karanta wannan addu'a an ambato annabi sallallahu alaihi wasallam game da kyau sai ya ce ahsanu alfa'al yace mafi kyau da shine ne ka yi zance kyawun magana ka faɗi magana mai daɗin da zai yi ta dace da kaddara amma wala ta ruddu musliman kar ka yadda canfi ya hana ka yin wani abu da ka sa a gaba fa iza ra'a ahadukum ma yakra yayin da ka dogara ga Allah Allah ne mai yi kuma ka ga wani abu sabanin abin da ka dogara da shi to fa yau da abin da zai ci Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta Allah ba wanda ya ce zo da abu mai kyau da kai duk zuwan wane zuwan wane da isa ya kawo sharri ba har kuma bai isa ya kawo alkhairi ba wannan ya dace da yanayin da muke wani yana ganin zuwan buhari dole alkhairi wani kuma dole sharri ne kaga duk wannan duka abu biyun da suke gani bai da tabbas me ya tabbas ma kaddara Abin da Allah ya kaddara in ta dalilin wani za a ji daɗi dole a ji duk sanda da ya sha da a sha wuya bai isa ba sai Allah ya toshe tunanin wahala ya kawo sauki haka duk sanda da a ji daɗi bai isa ba sai yanda Allah ya tsara saboda kai a matsayinka na mumini ka yarda dama rayuwa haka take yau a samu gobe a rasa amma ka ce wane ne kawo damuwa wannan ba musiba ce alkhairin yi wane nan ma musiba ce kisa dukkan buhari a wani ke gaya mutane kar ka hawan safa kawai alheri ne kawai za ka yi ta ganin alheri wa kuli kalin a duniya wani buhari bai yi sati ba ya so ba cewa wai buhari yanzu ba bayani ya ta ce wani walƙiya haka muke yanzu wani an dade ana rikici an dade ana kaza mun in ka tuna baya baya ba zai gwada ka kana ɗiɗiɗi kana shigo a masallaci aka zo aka yi zamanin da an ma ɗiɗiɗin ma ba da zuba yanzu ba kawai yi ake kawai an mai da shi wasa wallahi ba ma jin cewa ko wani damuwa haka Allah ya tsara aka yi tsoro aka yi mutuwa to da mutuwan ta nutsu sai kuma ake nema a wuce hannu haka rayuwa take haka rayuwa ta wani yana maganar tsada abinci wani yana maganar da aki damuwarsa ne ga abincin ma mai arha ya saka ci ka matsa ce kai ba ta abinci a ba to yanzu an dawo ta abinci to ka ga duka sai a hankali to ka yadda cewa Allah shi ne mai yi abin da kake zato sai baka gani shi ba yanzu to yanzu muna yanayin da duk da mun yi sauri mun yi sauri wallahi muka ce yanzu muna so mu ga daɗi yana ta gudana ko lati kai na ba misali wani dattijo da yake jasa da biyu wani yaro yake masa dariya in zuwa wani ya zaka ci da dina da yaushe ya ci da wanda muke ci ma aika kanin mu ne suka dafa to mu ma wasu za su ci wannan to ka zama haka ka ɗauka cewa kai ma yanzu kana su iya kai ka da fatan Allah ya sa a ci nasara a gaba to wannan shine kawai to ka yi iya na to kuma sai ka ga damuwa to sai ka roƙi Allah ka ga sai mun ce cewa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta Allah ba ne zuwa da daɗi da jin da nutsuwa da kwanciyar hankali sai kai wala yadfa'u sayyi'ati illa anta ba mai tunku da damuwa da cuta sai kai wala haula wala quwwata illa bika ba wani dabara da zai amfani ko wani karfi namu da zai amfani sai mun hada da kai ya Allah subhanahu wataala to Allah ne kadai tafirru minhu wa ilayhi shi kadai ne zai jarrabe ka da bala'i kuma gunsa za ka koma in ban da Allah ba mai wannan sifa duk da wani ya dame ka wani kake nemo wa ya maganin kimai Wani ya tushe ne ke kai ni wajensa amma Allah ya jarrabe ka sai ka sake dawowa ya Allah kai ka mun kaza to ka yaye mu to Allah kai ka ba mu buhari nan Allah ka sa ya zama wani alheri in ba alheri a tare da shi Allah kai ne mun kawo alheri ka kawo mana shi ta inda ba ma tsammani wannan shi ne abin da ya kamaci kowane mumini ya sa a ransa ya kuma nutsu da shi Allah ta ba mu ikon dacewa duk abin da ya to fitina da camfi da wani abu da zai kawo mana imani to roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu imani abin da zai kara mana imani ko da bai bai mana daɗi ba to roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu nutsu da shi وكما gamsu da shi da wannan muka zo ƙarshe a yau musamman wa sallam ala nabiyina muhammad بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد wannan yana tambayar cewa yana da dabba ne ta mutu to zai iya bai wa makwabcinsa da ba musulmi ba da ci saboda shi a jinsa ya haramta masa cin shi ba duk cewa cewa addininsa bai haramta masa ba kai kuma ba a ce ka taimaka masa da wuce ji ba kamar giya ne ba a ce a addininsa ya halatta masa shan giya sai ka tsaya ka ba ba kamar kana walima ne kamar yadda ɗan boko suka yi kudi ko suke son su yi wata walima wani za ka ya kira jama'a da abokanta da musulmai da wanda ba musulmai ba musulman ya tsaya musu nuna su sha wayancan ya tsaya musu giya su sha duk wannan laifi ne a yi abokan aiki na ne na'am tunda suna shan nuna sai ka tsaya musu yi su yi ke nan huta eh ko ka kira su ba laifi tsaya ka nuna amma ta ya musu abin da ka san kun yi tarayya a kai na halarci saboda haka wannan ma bai dace ba inda kai din a matsayin ka nan ne addinin bai daka yadda mushen gaba ɗaya ba da hali ka yi amfani ka fede ta a cire buzun a tsane shi a yi amfani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo wasu suna jan dabba ta mutu sai yake ce musu halla in tafa'tu bi hadiha shi ne zai hana ku amfana da fatar ma'ana ku sa a fede ta a cire fatar sai ku jeme ta sai ku yi amfani da shi to an jeme ta zama mai tsarki sai a je a yi da sauran namu amma ni a ce an ba wani dan addinin sai a halitta mace ce wannan bai dace ba wannan kuma ce mace ce ta sha wani abu ya sa mata ciwo ana wani magani da allah ta sha wani ko wani abu makamancin wannan wanda dai ita ta kai kanta ka samu ciwon ko ta yi sanadinta wai za a iya ce mata a jiki na'am ba zai hana ba don fatan Allah ya ba ta lafiya amma a hada masa da nasiya. don har ana da tabbas wani abin da sha a mata a addini ya hana wannan saboda haka ana mata fatan ta samu sauki kuma ta dina ba ne a da haka a ƙarshe kuma wannan shi cewa a masa addu'a yana son aure Allah ya ba shi mata ta gari to ba shi kadai ba da shi ma masu auren suna son kare su ma Allah ya ba su magani wanda ba su ba ba su da niyya Allah ya ba su niyya don ba alheri ba ne a cikin kana rayuwa ba ka da aure ko ba ka da niyya kullum ka rika zama mai niyyar alheri ya Allah ya taimake ka duk yadda kake gani na aure ba a sauki da ma auren abin in ka ce wani ba za ka samu sauki zalla to babu shi ta ta gidan manzo ba alaihi wasallam sun kullo masa kaji kaurace bar su gidan ba gidan ya koma masallaci kaga gidan da yake ba gida mafi daraja a duniya shi ma an matsala wanda gidan ka gida gidana mace haka take kullu qad min dhikri a'ud haka aka halice ta a kan kwareto yanzu haka su kima haka tsafta wa ba talaquha haka kake bari zaɓo wata ce ka gama zaɓen sai ka ɗauko ta fita da ɗan ƙwarewa in ba a gane shi a fuska Kuma soyayyar waje duka da ne kullum suna son ka tana so rani da an yi auren sai ka ga a waje ka ba ka iya kyautar naira ɗari daga ɗari biyu zuwa sama dan samun kati kai ka nemo na ɗari ka tura kai kuma ka sa na ɗari kana mali to ana yin aure fa na ɗari ba gagara samun ka ke ba za ke zawa to haka abu ne ke wani garga ji wani tsoro kawai ke tare shi da roƙon Allah ka tunkare shi ka roƙi Allah zai ma dace ana samun na gari ku ana samun to kai ma yadda ka roƙi a zuwa da gari Allah ya baka tabbata kuma kai ma ya zama niyyar ka ta garin kake nema ba wai ka nemi irin wacce kake so ba kuma ka ce Allah ya mai da ita ta gari a ka ta mu ta gari Allah ya samu da na gari Allah ya roƙon ka ka taimake mu da taimakon ka wannan jira na Allah ka tsara masa albarka Allah ka tsaka wa duwan da ke ba da gudunmawar ci gabansa da tunaninsa da kudinsa da ka duk Allah ka tara mu cikin bayan ka zaka da manjawa ka saka mana da alheri cikin aiki da muke yi ka dora mana cikin da muka kula da sai wanda suka rasu a cikin mu Allah ta kai haske kamarin su ya rage adamu wanda turikin su ya rasu kwanaki uku da suka wuce ana fata an ya ji akwai wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya akwai waɗanda suke da juna biyu cikin iyalansu Allah ka sauke su lafiya Allah muna da kun wannan ƙasa ta mu ka ƙara zama mana da ita lafiya inda ga gare mu Allah ka iya mana abin da muke yi Allah ka sa ya dace da son ka Allah ka sa mu cika da imani mu da ta rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين